رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا جماعه المسلمين وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته من امير ولايه الله سبحانه وتعالى تعالى الى صلاه الله صلى الله عليه وآله وسلم يومنا على الخميس شهر تقر hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na shekara dubu da dari hudu da arba'in sannan muna ashirin da uku ga watan mai ya two thousand and nineteen jiya mun tsaya kan wannan aya wadda ke magana kan shayar da yara ko ma'ana aya ta dari biyu da talatin da talatin da uku وأعينك تفسير الله مدة من الوقت ما أنا لغا كرت آية زي ما تاشي تفسير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات karamci da kyautawa la tukallafu nafsun illa wusaha ba dora wa mai fafaci abin da za ta iya za da tudara ba shi ba. kada cutar da mahaifiya saboda danta wala mawludun lahu bi waladihi kada cutar da mahaifi saboda dansa wa ala al-warith bi kulli wanda ya gaji yaron ma bayan mutum mahaifinsa لم تضاجرهم سألنا فإن أراد فصالا إذا تكسروا به دوالوا da da ruwa idan suna nufin sarrafa yaron da nono ma'ana su yaye shi kafin shekara biyu da ni allah ne an tawa bin min huma bisa yarda tsakanin duka su wata shawarar da shawara ya yarda ta yarda an shawara an kalli maslahan yaro kuma da lokacin da maslahan yaro ake kallo ba lagowa na to idan wannan ka'idar fala junaha alayhi ma babu laifi a kan uban da kwara gari da yan ba gari da ba akwai ne shi ya sa mai tafsirin tafsirin karim rahman fi tafsirin kalamin banna a tsarawa a tsarata da kuma abul umar suka ce duk wanda suka yaye ɗansu da shekara hmm. ba tare da lura da masalhan yara da sun yi haramu su ba sun zaɓi Allah ku ga da ba Allah da da su su bayani kuma har yau imamu sufiyanu sawai ya ce uba bai da irin shi'a kowa ma ba ta da ikon shi a yayi da dole sai sun ku da tun da Allah ya an faradin minhuma wa tashawur an san ku zuwa zuwa yi kana iya tafiya ka dawo a ce to ai da baka da yayi yaron nan zuwa da wuri kuma ka ji ba ta yi haram kuma kai ma ba ka da yi kusa da wace jibiyo ce ta asabar to ya dan na asabar yi kanta an tara bin min huma wata shawari sai an yarda ne da ni yaran nan da ke shekara da ba amma ina ganin ya samu lafiya wadatacce kuma ya yi kwari na ga shi ma bai shan nono ba ya aka gani ba mu ya yi shi ba kuwa duk wani girman kanka ajiye shi ba ka da don umarni ne na Allah an gani sun karatun to za a zo ya sha ka zama bin mashawarar mata shi mm. shi a komai ya fi ƙarfin ya sha mara mata shi don shi shi ne namiji to a wani lokacin kuma sai ta hango abin da kai ka hango ko ba ka yi bane ba so ka kai a zo na sai shawara a jejeniya. a lura da maslahan yara in zai cutu haramun ne shi in ba zai cutu ba kun tabbata to halar da kuɗa da kashi kayan koyi to in ya wuce shekara biyu kuma ya sha mun ya kai shekara da ya wuce ya za a yi ba malamai suke ce wannan ya ke da amma ya kusa sani duk nonon da ya sha ba shekara biyu da bai da ya wuce amma magana amfani da ake nuna da shi a jiki to ba yi da shi ya samu na Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Qur'ani ya haramta ta auri matar da ta shayar da kai wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min ar-rida'a kuma ya haramta ta auri yarinya da kushano da ita an gani ba wa kuɗe ba ba kuɗe kun ba a wajen wuri guda sai manzan Allah ce shan nonon da ke haramta musulmi ka shi ne mata na fi aure ne nonon da ka sha kafin kai da ne idan an kai ka wajen ka bayan shekara biyu ta sha nonon wannan bai haramta ma ta aure sai ta da kanta zai haramta ma ka auri wadda ka shayar don kai zo da ka sha yanzu a farin farin bai da wani tasiri a cikin gaba an gani karatu imam malik rahimahullah ta'ala ya ce da aka yi shawara da uwa da uba hmm. cewa mu yaye yaran ne ya kai ɗan shekara ɗaya da rabi misali an gani sai ka yaye shi ana yaye shi yaro sai ba rashin lafiya alama kenan bai yaye ba ta ga a cikin da shahari da shi a gane kafin. to amma da za a ci da shayar da shi ba ma ke shi ce ta ci da shayar da shi ba wata aka ba ta shayar da shi shin ita ma ta haramta ko wata haramta ba ce ta haramta don hanyar dai da kare shi karanta ba gane ka su Allah ya saba da shi وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم idan kun yi niyyar ku bayar da kanku shayarwa ma'ana ba wacce za ta shayar da shi ba don me don ba ruwa a nonon ta ko ko don nonon a wani nonon ta bai da kyau yaro da ya san bai kama sawo akwai wani kowa mu to nan kuna iya shawara a bayar da ɗan da mai shayarwa ba za su na alaikum ba mu littafi an gani kasu ko kuma auren ya mutu kafin ya yi yawo da aure ya mutu kafin ta ya yi yawo gida tana ɗaya da shekara da ko bai kai shekara ɗaya ba sai ta ce ita a lambara ba za ta shayar da shi kyauta ba tun da yanzu babu aure tsakaninka da ita sai ka biya aka yi shawara wani zan bada ta ce duk wata ka bada dubu talatin Ka ce kai yau duk albashin nawa ne ke yi zan bada dubu biyar ta ce ba ta yadda ba aka yi aka yi aka dai kasa sasantawa to wa in ta asartun وسترجعون له أخرى to yi shi ne to a nemo wata za biya kuɗi ku karatu idan akwai aure tsakanin ka da uwar ba magana biyan kuɗi shayarwa ba mu an kusa karatu amma idan auren ya mutu ne to shi ne in ta ce ba za ta shayar kyauta ba ita ba ta san da bi da ba an gane to sai a cikin sai biya ta amma da za ta sha kyauta ta shi bisa sai ba kuma ya ranta ne kuma ruwan nonon ka kawo da shi a gane kasu ya samu da ruwan ya yi bayani yana in ba dan ciki ya shiga ba ba mu ruwa a nono so in ta ce a biya ta sai a biya ta in ba a kasa daidaitawa to sai a samu wata da za ta shayar da ita kuma tana gidan naka amma ba ruwa a nononta ko na da to saa ta mai sharwa ko salatu laha alaikum ko to amma shegantaka da kuke yi aure bai mutu ba ba wai ba a nono bane bai kyau bane ba a'a kada sai tsoron ba za a sha da ku ba da ansa mana ko zan ba munafici ne wani lokaci shi mijin ne sakai shi ne zai ce ni gaskiya ba Allah ban san a samu matsala fiye da to haka kada ya samu wannan abin a ganin fara yi ba wani lokaci ta ce za ta samu wani garmaho ni gaskiya zo da Allah shi yanzu gaskiya ba zai yadda ba ba ke ne mai ba ba nuna ba za ta yi da mai ba ba ta mai? ba ta mai wannan gudu banza ce ai wannan halitta ne na mm. halitta ne mm. ni ba ba da larabawa ko zai

larabci ba ka nemi ba so na halitta ne so wannan shirme ne kada wanda ya kuskura wai dan wannan a ce ba za ta da yaro mu ba ku gane ko da ce a bayar da shi shayarwa in akwai dalili na shari'a ba ba kowace mutum an ba an ba shayarwa na'am na ai mun ga na, nono na tafsirin ba ga yaro gaskiya sai wani da ke musta kima mm. an yadda da hankalinta da lafiyarta da aƙidarta in ba haka ba kafa wata wadda ta daɗe cikin bid'a ta sha da ɗanta nono ba mamaki ya tashi da shi sam ya ce sunna sam bid'a bid'a wuluk a ba haka bid'a bid'a wuluk kai ta mamaki aka yi ne ko yaron nan ba da haka ne sakacin da yanzu ba yadda shi a tayawa an kana karatu sai an tabbatar da aka kan lafiyar ta ba ta tsayar da cuce-cucen zamanin wanda ana iya ɗauka a menene a nono to sanan za a bada tayawa Allah ce babu laifi idan sallamtum go ma'ataytum bil ma'ruf idan kun ba da abin da Allah ya ba ku da kyautatawa ma'ana ita mai shayarwar jinga na a yi ga abin da za a dinga bin ta duk wata to a dinga ba da abin ma'aruf da kyautatawa a ka'idar shari'a idan ka sa mutum aiki kan jibinsa ya bushe sai ka gashi a yansa an gane ka na'am saboda suna shayarwa duk wata kan wata ya kare kada abin da suna biyan kullum kudin sharo wata na karewa ko kan ya kare a biya ta milibe hakkinta shine za sallamtum Wata bil ma'ruf wattaqullaha bi Allah kullu rasul la fa'al bil ma'ruf ya Allah ko kullu sun hmm. da fa'al bil ma'ruf za su Allah ya saka damar kan ma hanyar mata za mu yi kusa da mata kare ku mata hanyar su ko ma'aikatansu ko rashin adalci wanda wani ƙararar ke rashin adalci ba to ya zama da shiga da shawo mai ta yi tsoron kallon ne saboda ka sai ya dinga ga sauran duk wanda ke so na tafi abin da wannan ta ce. ana yi ko ba yi ana yi wallahi ya bayi ni wanda ita ce abin da ta ce to shi na ce mm-hmm. in kuma mutum ya gina zai iya bin dokar ta ba to ya kai gidansu to za su da gidan nasu kai kuma ka kai gidan ka gidan jihar na wasu garbiya a kare da kare su da Allah ya tawata Allah Allah ce wa alamu ku sani annallaha amaru da basir Allah na kallon da amnubi dan ku kullu su gida kuna zalunta su kuna cutar su kuna azabtar da su ba mai gani Allah ne rayu in ku ajiye su sun gida kuna karrama su kuna ba su haƙƙinsu kuna daraja su kuma yana su abokan zama ne abokan rufe asiri ne Allah da kai Allah والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بها إذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير الله يقول والذين توفون منكم وأن فيه متوى أشكركم wa ya zaruna azwajan suke barin mataye يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وأشهر matayen su zauna don kansu wata hudu da kwana goma fa'ida ba na bin ajiyar hulun in suka cimma lokacin ba da juna a babu laifi a kan kowaliyansu fi mana na dangane da abin da suka aikata kan kawunansu na alkhairi wallahu ma ta'maluna khabir Allah ne ba da labari ne ga abin da ya wannan ayar ita ce ayar ta a jimanin bashi ne hmm. takawa na iddar mutuwa iddar mutuwa idan mutum mijin da ya mutu sai da ya idda sai da mutuwa da kusa. an gani dama shari'a ko idda saki akwai idda kuma menene mutuwa murga mun ma magana idda saki Allah ya ce wallazina tawaffawna minkum waɗanda suke mutuwa a cikin ku da Allah jama'a kai ke mutuwa da kanka ne Allah ya kashe ka Allahu ya tawaffal anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha ويمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الاخرى الى اجل آه، ابو كما كان قصده هي عمر اي رجال تشوف تقول شيء سورة الزمان سورة الزمان تشوف هي سورة الزمان هي سورة الزمان هي سورة الزمان إيه. talatin da bakwai hamza ce a talatin da tara sunan zuma da jin sura talatin da tara Allah ce shi ne mai kashe rayuka wajen nasu ko da ya ce wallazi ne tawafa mun ba'ana wannan kada ka ɗauka mutum ke mutu da kansa inda mutum ke mutu da kansa wani zai mutu dan asalin a tawaffa a cika abu ma'ana waɗanda suke cimma ajalinsu ويظهرون أزواجهم تسكب الواقع أمريكا ويتفصل بنفسه منها ما تصدون بالكاونا ما تصدون في إدة في تكبع أربعة أشهر وعشرة وتهدوا hukuncin yin takaba faralin farilla ba wani saɓani da farilla ne a wani wani bijin suna yi babu babu in ma wani ya saba shi ya san can sabanin shi ƙorani ya fi shi a dole hmm. sannan manzan Allah hadisi wanda matan manzan Allah guda biyu suka karbo mun karanta da Bukhari hadisin ummu hanifa Matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da zainab bint jahsh manzan Allah ce la yahillu li ma'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahi da fauka salafatin illa ala zaujin arba'at ashurin wa ashra ba shi halatta ga wata mace wadda ta yi imani da Allah da ranar ƙarshe ta yi zaman ta kaba da kwana uku bai halatta tun matar ta da Allah ta yi zaman ta da kwana uku sai dai idan mijinta ne ya mutu to sai ta wata hudu da kwana goma kaga zaman sakaba ya tabbata ƙwararrace ya tabbata a hadisance hmm. an fata na karatu imam bukhari da imam muslim sun wata hadisi wata mata ta zo samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah ya manzan Allah inna ibnati tawaffa an hadha zawjuha ta mijinta ya mutu wani ya shafi ya ayyuka idan da kuma na ciwo aka na halaha ma ya sa mata kwalli tun da tana ba amma ga ciwo yi mana shi da ta ƙara mimita mana shi da ta ƙara bi ta mamma ce a'a a sai ce inna ba hiya arba'atu ashrun wa ashra bana wata hudu ne mutane da fara gudu zan karkarar ihdakunna tanfusu bil jahiliya sadaka kun manta ka zo musulunci shekara da kuke da miji mutu kuna ta gaba yau musulunci ya kawo sanyi wata hudu kwana goma kuma ta zaci mai ido na ciwo da ba za a sa kullum ba sai nuna kenan mai takaba ba ta ado abin da ake cewa ta kaba dama shi ne ba za ta sa kayan ado ba tufafi ba za ta yi wanka da sabulu mai kamshi ba ba za ta shafa shamini ne mai mai kamshi ba ba za ta fesa karare ba ba za ta sa ɗan kunne an gane ko da sarka wuya duk za ta sa ba a gane zo wannan shi ne ta kafa ba sa kwalli ba sa jin hmm. amma maganin cewa barkakin kaya da da sawa wannan baka al'ada ce ba mu gana baƙaƙen kaya kayan ado kwalliya da yawa sawa wanda za ka sa kaya ce ta yi kwalliya ce wa sawa magana a ware mata buta buta ta daban mamalancin maganan dole ta zo da hijabi a cikin gida magudanci magana a tara wasu tsafi za a shigar da ita ta kaba in za ta hita a tara manyan wajen malamai su zo su soke ƙurani duk na cin na babu shiga ta kama ba shiga ake da tawo ba hmm. mijin na mutuwa ta shiga na idan akwai jambaki a bakin ta sai ta shari nan da nan idan akwai kayan kwallon da ta ciccire ta shiga ta gaba in za ta hita ba wanda zai zo maganar mata saboda haka ɗan ɗan mu za ta fita jibi wanda za ta shiga kuka shiga da ita dan mata ta rage hmm. a ce ai za ta fita rana kaza to idan matar ka ce yadda za ta fita ko kuma za ta fita cikin ba matsala idan za ta fita gobe to za ki je amma sai ran litinin babu laifin da ji bayan nan amma a taru a ran nan babu shi la da lobi da ɗaya Mm. amma bayan ta fita a ji a ta ta murna ta ta fita lami lafiya a ta ta jaje Allah cikin su Allah ne rahama a ji mai ta wani babu ne ku ka kasu da kyau da wani mai jin karatu ba wani zarar yin mata su zata fitar kuma da ya ce to in kin ji kuma da ma Allah ya yi sa wannan bai cikin cikin shi. ba dini ba ne a dai taru a ranar ne a ce wai za ta fita babu ka gane karatu to shi ne qur'ani ce zauna wata hudu da kwana goma yanzu akwai shi ga taka na zamani aka gudu shi akwai wasu menene gafalallun mutane hmm. suna wa mata fatawa eh. wai ai ta gaban kwana arba'in ne da ta arba'in ta yi zuwa ko'ina to duk wanda ya ce ki fita mijinki ya mutu bayan kwana arba'in ya tabbatar so yake shiga wata jahannama shi da kashi dai kuna wuta ne don ya halatta abin da aka haramta domin ƙarfin haramcin fa kafa ta fita tana ta kaba ko islamiyya ba ta ba hmm. an gani da za a biya kuɗi aikin hajji ta mijin ya mutu haram ya fi ka san aikin hajji rukuni ne a biyu to da jiwo ba zuwa hajji ba za islamiya to ai na yanzu ita ta fi kokari a islamiyar mu yanzu ya rauni in ka mutu kuma ku mutu ba ka san mu shi malaka islamiyar ya ce a ba komai tun da islamiyar zai zo to da islamiyar da hajji wani yoyin hajji rukuni ne na dini babu ba ta je ba hmm. a to ai malaka ce ya ce babu a dokar gwamnati a nan jihohin namu idan mace mijinta ya mutu ana ba ta dama ta idda ta cikakke da ba wani magana mai wani wani zai ce da ku sai dai suna kan yawo ba zuwa barka haihuwa an gani ba zuwa menene eh, eh, menene da mara lafiya duk babu ba za ta fita ba sai ya kama dole me dole ba abincin da za ta ci yan wani mijin ko mutanen banza ne ba su kawo mata ba yana halatta ku ta ka ba ba ta lafiya yana halatta ku yi magani iya hajji ne nan ma shakiyan duniya na suna suka musulunci shi ke nan sai a ce mace za ta yi daba amma shi ne miji in matan shi ta mutu shi za ce ya tafiye shi kaga an danne mace ce haba Allah wajen na kai lalata duba ku da hankali hmm. namiji ya zauna wata hudu da kwana goma wa zai ce mai yara ba sai ka zo na mata ka samu sai kuma ta ta gida mu ba za ta ce ka wa zai ce da kai wa zai ce ma yara kai da mai nemo wa? so an wa yaran ka adalci a ta hada ka Ta kai ma adalci amma ita dama dole shi ke ciyar da ita amma tana daga rabu in ba shi wa adal warin ta menene mitul zarika dangin ta su ciyar da ita in san ki dangin ta su ciyar da ita ba ta fara jawabi an gano daga rabu hmm. to wannan wata abu mana ko wadannan ya takaitu ne akan matar da take iya an gani hmm. idan bai wace mijin da ya mutu to rabin wannan da wata biyu mene ne duk abu na baiwa rabin ta iyali fa laihin na nisu ma'al muhsanati in ma laifi ta yi ta yi zina to rabin hukuncin iyali a mata sai hatta inda da ake da jini na saki ba mace jini ku za a ba ya ta yi biyu So haka ta gaba ba wata biyu da kwanar da za su. a gane maka da amma idan mai ciki ce mijin ta mutu ba ita ma wannan kuci ba na taɓa ne na ita kuncin da wula ta arama ajal hunna an yi ana hamdan masu ciki inda su ko saki ne ko mutuwa ne su haihu an tabi abdullahi da masu Allah ya yarda shi aka ce masa mace ce wuri a wurinka bai kai ga saduwa da ita ba sai mu me ya kwanci da ke kada ya ce abin ne na bai an gani da saki ne aka yi kura ne na kara sun sa a zai kuma na faɗin da bai da tun ta suna ta wani mutuwa ce aka ƙara dawowa ya ce abin da tuna ya nazari a na uku ya ce a ƙonu bi ra'ayi zan ba ku fatawa da fahimta ta ce Abdullahi da Masul ya isa ya bada da fatawa ya shi kuma ya zo a lokacin da ba mai lokacin da bai da aya ko hadisi in akwai aya da hadisi duk dutsen nan ba wanda ya sai ba da kuma da kuma sai ce a ƙuru fiya ga ra'ayi zan faɗi bai ta ra'ayi wa in ya kun sababu min Allah in na dace da abin da Allah da manansa ke so wannan abu ne daga Allah wa in ya kun fa'an fa min yawmin shiba in ko tawata an samu kuskure to zai bi na ne bar ga shigar ne wallahu wa rasuluhu bari'ani min Allah da sa ba wurin da bane bane kada ba ba mashaya tauhidi mashaya aqida da gaske sun sha tauhidi da aqida sun koshi fatawa ne bada amma ƙarya bayani filla billa in na daidai Allah ne in na kuskure shedan ba ruwan Allah ba mamman sai ce duk matar da mijinta ya aure ta bai sadu da ta ba ta mutu laha sadaku kafir tana da sadaki ce da ke tashin sadaki wa alaiha idda za ta yi takawa Wani halmira za ta shiga ruwa ta zaba ke ruwa ta ce sadaqi to ba ta ba ta yi Allah ne ba ta tun wani aka tare da ta ba ta rubuta da shi sashi ne za ke za ta yi takaba wata wadda kwana goma kuma za su shiga yana gama kwani ina ma ibn yasa raja wanda ya hana yi wuce auren nan da kuma da mijinta yana wadda sai tashi yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma zabi talika fi binti washa Hmm. yake a gabana hmm. irin fatuwar da ka bada abin da manzala ya bada ta Allah a ta diyar washi wani mutum ne washi diyarsa hmm. mijinta ya mutu bai taba ta ba manzala ta ta cinye sadakin za ta yi gado kuma za ta yi takaba farha shadidar sai ya murna murna matsananci alhamdulillah karatun shi a dace na manzala Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kun ce ita nan. wadda ba kuma ta ba aka mutu za ta cinye sadakin za ta yi ta kaba kuma za ta shiga ruwa to ita kuma mai ciki A wata mata mun ta da kuttun cikin na umda da gurugu mara da sauran tafai ana ce mata subai aka aslamiyya mijinta sa'ad bin hawla sai ya rasu mata da da ya rasu ya fata da ciki ba a daɗe bai kwanaki kaɗan ta yau tana haihuwa shi ke nan sai ta yi wanka ta yi kwalliya ta sa jambaki ta sa fauda ta yi ta shi ci ado hmm. akwai sahabi abu sarabin rufin aka sai zai ganta shi ke na kin ci kwalliya ta ce eh mijin ki ba kowa na da mutuwa ta ce kwarai da gaske to ai ba a gama idda ba na mutuwa sai ai wata hudu ba goma sauran sabai shi dai ya faɗi abin da ya sani a ƙarari a gane mm. ita kuma ba za ta ƙayyata shi ba amma tun da gindin maganin na kusa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da shi shi kenan alban da sai yamma na yi sai ta shirya ta da bayyana mana ya rasulullah ta da miji na muka ce ya kai yanzu yan kwanaki kaɗan ne ya yi haka ne to ya bane su suke ya yi haka ne na haihuwa ce ta masha Allah to abu sanabil ya zo yana wani karatu ya ce ban da zan gama ta kaba ban sai na wata wata kwana goma manzala ce ta ce fa aftani an kan halartu mun zahina wa zaɓi manzo Allah sai ba ni fatawa cewa ai daga haihuwa ta na gama sahaba Allah wa amarani an atazawwaj in badani ya mana umarni ma na ga miji gobe in na samu ya wani Allah ka a ashe mai ciki tana haihuwa ta gama mai ta ga fatawa Allah ya samu dace sai Allah ce fa idza balagna ajalahunna idan mata suka cimma lokacin su wato sun gama menene ta kaba kenan ko fala juna alaiku ku waliyan su ba laifi a kan ku shi ma fa'alna ku anfusihim da bil ma'ruf dangane da abin da suke yi wa kawo su ma alkhairi da kwalliya ta adu babu laifi an gane ku ya ta ga ta gama menene su ta ga wata cewa ku waliyan su babu laifi a kan ku ya nuna kenan ashe idan mutum na ƙarƙashin wale ta kaka dole za ka mutu an gani ya ka ce ɗan wata ce wace ce wace ce in dai kai ne walinka dole ka sa mata ido ya shigarta ya datta ya ka ba ta aikin komai ba ta saye ba ta sayarwa tana amfani da wayan dubu talatin dubu arba'in ka tambaye ta ina yi gaba ta ce wani cosmet da zai yi waya hmm. ka san dai banza ba ta in bacin in bacin hakan kawai shi bai sai wa liman wayar zuwa wani ba bai sai wa ladan ba bai sai wa ubanci ba sai diyarta haka nan shi da biyuwa shaidan ga kai da kai sai ma bokin shi ba na bokin shi ba sai ba ta ayo na ta bokin shi ba ta bokin shi ba ya bokin shi me zai me zai karo shi a wa zai maki waya a wannan ne wanda ke zuwa wajen da zan aura to masha Allah ba bishi tamu sarado eh Allah zaka da kai kai ka tabbata ba mu sai ne zo da abin da kike sa shi ne ba magana da ba so mu ji bincika wani ba bane din da shi na ba a da kike sa sun ba magana me dan kana wani gidi da kai kada ka wani abu ah, ba mu a kudin na ta yawa so ka san da mijin zakara bane ba ha kashan ta shi dubu biyar da mani ne ta amma da ya sai arba'in da neman suna da ya ƙarfa mun an ga abuja karatu duk a saifin shi ya saifin sosai wannan ba a wani matsala in ya tafi da shi za ka al'amma ba ba matsala an gane karatun Allah ta wadda shi a mene to wai ina hikimar cewa mai ta gaba ta yi wata rukwana goma ne me hikimar hikimar shi ne ko da ko ciki don malamai sai tufaɗi ciki komai kankanta sai ya kama ka faru a gashi a gane ka kuma ƙarin kwana goma shi ne lokacin da ciki ke motsawa wacce wata hudu mai motsawa don ba da ka hura masa ba a lokacin da ya kai wata hudu aka hura masa rai zai fara motsi to ko da ya tabbata masu tana cikin ba kaddara ma kaɗan ne da za ta ji motsi da jikin don kada a ɗan wani a kai ina a kai gidan wani gidan minista za a yi ba. Allah sai Allah ce wallahu ma ta baru da Allah mai ba da labari ne dangane da abin da ya aikatawa wala alaikum wala alaikum bihi ya sa wasu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata mata ta yi cewa mijinta ya mutu gidan da suke kuma ba nasu bane ba ta ta iya komawa gidansu ya ba ma zai yanke gidan Allah kuma ya ce wa mai gidan cika da haka ba gidan haya ke gare ka kasa ba ko a sama da gidan haya da ta bani kuɗi kai ka tashi gidan hayan ma a tsarin sama da ƙasa ka gida ko da haka ne in na hayan ka ya wuce haramun ne kuma fatin sai ta gama iddarta wata hudu mm. da kwanaki goma Allah ka saba shi amin Allah ce wa wala junaha alaikum babu laifi a kanku fi ma arattum bihi na abin da kuka gitta da shi min khidmatin nisa'i na neman auren mata aw akanantum fi anfusikum ko ko kuka koye a cikin zukatun alim Allah Allah ya kula annakum satazkuruna hunna za ku dinga tunawa da matan da walakin sai dai la tuwa'idu hunna sirra kada ku yi musu alƙawarin aure a boye illa an taqulu qawlan ma'rufa sai dai za ku iya faɗin zance zace mai kyawu wala ta azimu ukudatan nisa kada ku kudurci ɗaurin aure mace na cikin takaba ko idda ta ya bulugal kitabu adala har sai abinda Allah ya rubuta ya cimma lokacinsa wa alamu ku sani annallaha cewa Allah ya alamu ma fi anfusikum ya san abin da ke cikin zukatanku فاعذروا انت hmm. حقا عند الله بالتو allah قسمي أن الله سوى الله غفور بغفر لي حليم ne? wannan ayar ita kuma za ta yi mana bayani ne akan neman auren wadda mijin ya za a neme ta aure ko ko wadda mijin ta mata saki na ƙarshe an gani saki na ɗaya ba hanya ba shiga eh. tana yadda take dai wata ba shiga ko sannu wani wata da yau ba. Mm. saki na biyu ma haka amma saki na uku ne na ƙarshe ne kaga aure ya kare tsakanin da ita to ka iya dan haɓa za mu <laughs> yake wala junaha alaikum babu laifi a kan hukunci fi ma arattum bihi na abin da kuka kitta da shi min hakikatin nisa'i na neman mataye wanda suke cikin takaba mijinka ya mutu tana takaba to ba laifi ka kitta zance na gane da gittawa ba da cikin ba. sai ka je ka kai gita sun ce ya kaje haƙuri na kuma sai ma'aiki da alaƙi da haƙa ga wata alaƙa sa'ayi wata na maka rayuwar su kuma da duk ba Allah ne Allah ne wasu Allah ka sanar da ni na sanar da ni na to wannan gane mace ko kallon ta kai to ta fa zan tabo eh ba kuma miji bane kai da miji dole kalle ko da kalle ma shi ko kallon yau ita mace kallon da kansa da alfasa na'am mata kun kala na'am saboda haka gita zace ki goma tana ta gabar sai ka sai ni su shinkafa su shakkaf su waye waye waye kuma ba da yiwa ba da uwa sai ga aika mana da shi sai juwa ne bayan wata dogon suka ƙara sayan nama da karin zama a mace wannan ma mutu da da kibi ko ya hada da shi to alhamdulillah hada da kibi sai ga aika to wannan aikin to kafin sai babu na'am hmm. dan menene lokacin da mijin mata binti Qais ya rasu wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya sabe da ya gaishe shi ba ta wuce in kin gama ta gaba ta sanar da tana gama amma ta sanar da shi sai nemowa Usama da zai hmm. ya musa yadda ne nuna auren fatima ne wanda ta ke sanar da ni ma'ana yana da mai soke a kan kasu duk wanda yana halatta shi da shi an aka nan turki an fusuku ko ba a wani kuma boye a zuciyarku cewa in sha Allah ta kuma tuba sai na waita a zuciyarka wanda duk ba babu ne babu ne ba ne aliman Allah ya sani annakum sattasquruna wa za ku dinga cin mata da mutanen su ne balle ma ce da macen gila ka nemi ta tana tana ruwa yanzu kuma Allah ya ce baka ka bege ya wuce wani Allah rawo din bi ya mutu <laughs> to ba to goyo eh <laughs> Allah ya ce baka da ba shi ka saka to kuma Allah ya ce baka ya mutu <laughs> ba ga zaka dinga tunawa da ita ai ka tuna mai da zaka yi hmm. shi Allah ya baka wannan damar na gitta zance ba wa kana ba haramun su to in kin gama muna ciki a wani haramun ne hmm. ko ko a kin gama zan aure shi wani haramun ne sai dai gitta zance walakin la tuwaiduhunna sirra amma ba kada ku yi alƙawari da sa koyi sai kun jibo kada ga kowa in kin gama mene to wannan sirri mutane kai sirri Allah na kallon ka shi wannan bai halatta don neman aure cikin idda haramun ne to balle ma fa yin aure mace idda haramun ne illa an taqulu qawlan ma'rufa sai irin ce mai kyau wanda za ta yi ɗaukar darasin za ta yi gane karatu ka san ko ba mace wanda suka cikin idda ba ba wa ba na'am ko da abubuwa ce za ka nema ku mata ta yanzu kun ci shi kawai da ta yare akan jiji wallahi ina son ka buga sun don gwa ba haka ake ba wa za ruwa za ka dinga yi na'am an gafe gare ta saƙon zai kai tun baka furta ba har zai zama don akwai son ba son ya riga ya gama kama ta saƙon ni da sa ta ni da sa ta amma kai kada ina son ki zai shi da kwasan ka za ka ka na kawai gaggawa ba ba wani abin nan to ta rasa mai so ne yadda ba ka amsa ka da shi na zaga nan take so sakonni za ka dinga yi da sunan su action fadana wanda zai sa ka cikin tunani mutukin gaske na'am eh na'am sai ka fara balan nan ba ban ka ban ka ba ba ba an yi ba da ba mu da shi ba mutum za ka so to ka gama yakin isa alifai Allah ta bada shi yace wala ta'zimu uqdatan nikah kada kudurci kulla aure tana cikin takaba hatta ya bulugal kitabu ajala har sai abinda Allah ya rubuta na takaba ya cin mutuncinsa sannan sai Allah fara mai da hawa an kusa na karatu jama'a neman aure shi da haramun haramun ne Sai an kulla auren kuma aka ɗora cikin idda haramun ne dole a warware shi an samu ka dora ma aure da mace ba mai da ba to auren dole a kwance shi dan bai dawo ba imam malik ya ce kuma ta haranta da riga har ta ba gyara da kici a sai su fi jambo sai ce ba haranta ba kun dai ya haramu wajibi na bata auren da yi da sawancin idda an da sun sa'an ka idda kai zama da kai da ta an wajen in ka gama haram baya haramta halal na haram bai haramta halal ai da baka aure shi idda ba halal ne ka aure ba halal ne halal ne to duk wani haram ne yanzu bai haramta ba ita wannan shi abin da guru ma mai siya kai shi ma malik dalilin sa na cewa in an yi aure shi idda a bata kuma ba a yi ƙara aure har abada shine asali da aka samu da sayyidina umar radiyallahu anhu don amuran kai mai zance cewa mutum ne a zuwa cin idda ya ce in bai sadu da ita ba a warware auren da sa idda yana yawa amma in ya riga ya sadu da ita a warware auren da sa idda amma ba zai iya ƙara auren ta ba to amma wannan zance sai na uwar masruk wanda almajirin sahabban ne shi tabi'i ne ya ce umar da kansa ya zo ya wura lokacin daga baya don sabon wani Allah ba su cikin kunya su wawara zancen duk samu dalili da ƙura'ar ko sunna eh zai tashi su waware shi ba a dama kunya ciki da kunyar lahira ga da duniya a gari karatu Allah ya samu da Allah ce wa alamu kusani annan Allah ce wa Allah ya alamu ma fi an anfusukum ya sa abin da ya cin zakatan in kuna naka alkhairi Allah ya sani in ma nufin sharu kuke so kuke ku aure ta don ku cinye gadon da mijin ya bari ko don kun cinye sai ku hore ta Allah da tsare fa hazaru ku yi ta tsawon da Allah ba da ku ku shiga tetayin ku wa yuhadirukum Allah wa Allah hmm. Allah na tsoratar da kansa da wani shi, sai ya ce wa Allah gafuru mai gafara ne in an yi ba sani ba a gafara Allah halimu ko mai hakuri ne in ba dan yana da hakuri ba da mun kana duniya da dai ne zai buku da wata yayin zai shi amma mai hakuri ne Allah ya mala gafara za mu da insha Allah ta'ala idan Allah subhanahu wa ta'ala ya gobe sai mu ci gaba